Masu jinmu da maraicin Alhamis dinnan biyu ga watan Yuni, Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16. Haka kuma kuna iya jin ta intanet a voahausa.com ko kuma ta Facebook kai tsaye a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jinmu kai tsaye ta VOA Africa. a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta Nijar kuna iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. Idan Allah ya kai mu ranar Alhamis mai zuwa war haka, al'ummar musulmi na cikin azumin watan Ramadan a duk faɗin duniya. Shi yasa yau muka sake gayyato ƙwararren likita a ɓangaren lafiyar jama'a, Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, domin ya taimaka mana da bayani kan amfanin azumi ga lafiyar bil'adama. Haka ne Jamila, za mu tattauna da Profesa Muhammad Kabir bayan amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. Jamila. ka Kayan mu ci gaba da shirinmu na yau. Mm. A jiya a wannan zaure namu na yau da gobe mun ba masu sauraron mu labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da a yau Alhamis zai kai ziyara yankin Ogoni da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta. Eh, kwarai da gaske. Kuma sai aka wayi gari da wani labari. Sosai, kuma kin san ma har a karamin minista din mai kula da muhalli. Sosai wanda muka yi mhm, wannan mm. wan ban nasarawa ba kwarai da gaske muka hira da shi kuma kowa ma yana ta ce ce ku ce a kamar su shafin su facebook da twitter ana ta murna cewa zai je zai ziyarci wannan yanki duk da dai a barazanar mm. da waɗannan 'yan tsagiran a niger delta avengers suke yi yawwa ga, ga kafe silas ya ce matsoracin shugaba wannan ma kaɗan ka gani Duk da zahin Boko Haram a Borno, shugaba mara tsoro bai taɓa hwasa zuwa ba, amma yau wani ya kasa saboda tsoro da rashin imani. Duk ƙasan nan na hannunsa ne yana da iko ya je ko ina cikin haɗin ƙasan nan ba tare da hargaba ba, tunda shi ya kasa wato ba ruwansa da zancen tsaro kowa ya yi tsaron kansa. in ji kafe silas irin bayanan da ake ta rubuta kenan kuma kin san abin da ya sa haka mm. irin wannan kamata ya da jami'an da aka ɗora wa nauyin sadarwa su mm. hito su yi bayani saboda shi ɗan adam yana labari yake so ka bashi. Kwarai da gaske. Mun bashi labari mun bada labarin cewa Buhari za shi mm. kuma Buhari ya hwasa. Gaskiya. Amma saboda me tunda mu kanmu nan muna cewa saboda me me ya waru. Mm. Mutane suna ta bayyana ra'ayinsu game da haka sun ce basu san cikakken labari ba. Dan da akwai ma wanda suke cewa sun yarda da haka amma dai ba su san me yasa ba don haka kan ya kamata domin kada mutane su ta irin ai ta watsa jita jita ya kamata a yi musu bayani don kowa ya san me ya janyo wannan canjin canjin lamari din da ya faru sosai sai kuma ga Niger to fa a jamhuriyar Nijar kuma kwatsam haka na karanta ban tabbatar da gaske ba ne eh. saboda yadda nake ji aka ce shugaban kasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isu ya naɗa ɗanshi, ɗanshi na cikin shi, hey. Muhammad eh. Sani Muhammadu Isu a matsayin mai bada shawara a wannan sadarwa. Hey. Eh. Sai in ga kamar ba da gaske ba ne saboda. Amma Halima ni fa tambaya ta anan shine idan har wannan ɗan nashi yana da isasshen sani kuma zai iya aiwatar da wannan aikin menene matsalar naɗa shi a ya zama mushi mai ba shi shawara abin ya zama kamar son kai ne da san rai saboda kahin shi muna da akwai matasa da yawa a ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda suna ƙasashe daban-daban kuma masu ilimi su ma mm. waɗanda za a iya ɗauko su mm. a ba su wannan mukami amma kamar yadda da 'yan magana ke cewa da lauje cikin naɗi. Ko? Sosai. Eh, dalilin ke a nan shine saboda wai fannin siyasa ne ko kuwa don kin san kamar irin kasashen nan ko wajen aiki ne mata da miji ba a barin su su yi aiki a ƙarƙashin abu guda ɗaya za su iya wa kamfani ɗaya aiki amma kila wannan yana finance wannan yana human resource ba a bari a ɗane na shugaban ƙasa mm. akwai 'ya'yan talakawa masu yawa masu ilimi waɗanda sun yi karatun abin za su iya su yi wannan aiki da kyau yadda ya kamata da sai a basu wannan dama. Ba kya ganin duk matsalar yadda ne saboda me fa ba shi shawara ne game da harkar eh, maganganun gwamnati ba kya ganin kila saboda yanzu dai matasan jamhuriyar Nijar muna so mu ji ra'ayoyinku akan wannan abin an yi daidai ko ba a yi daidai ba. Kwarai da gaske tattaunawa mu kenan ta gobe kenan. In Allah ya kai mu. Yawwa. To Jamila sai ina. To yanzu kuma a Facebook mun yi muku tambaya cewa menene alfanun azumi ga lafiyar ɗan adam ga amsoshin wasu daga cikinku. ku. Sakon farko daga Mahmud Salihu kauran namo da ya ce yau da gobe kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ne ya umarce mu da mu yi azumi tabbas azumi na ƙara lafiya ga masu yin shi. Sau da dama za ka ga waɗansu suna fama da ciwon olsa da zarar watan azumi ya tsaya sai su nemi ciwon sarasa wasu kuma suna fama da cututtuka daban-daban amma da zarar sun soma azumi sai cutar ta warke don haka azumi na ƙara lafiya ga jiki Allah ya sa mu yi azumin bana lafiya mu kammala lafiya. Sai kuma Kamilu Rabi'u Rurum ya ce, To yau da gobe, a gaskiya babu abin da za mu ce sai dai mu ƙara yi wa Allah godiya duba da yadda idan azumi ya zo za ka ga ana samun sauƙin cututtuka a tsakanin al'umma muna addu'a Allah ka ƙara mana lafiya ka nuna mana wannan wata mai albarka Allah ka karɓi ibadunmu amin. Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe. Hakika azumi yana ƙara lafiyar mutum ta kowane fanni. Alal misali, azumi ga lada babba a gun Allah, ga rage ƙiba, ga sa mutum jin daɗin jikinsa baya jin nauyi bare kuma wata kasala ta kama shi. Sai Idris M Idris da Matru ya ce, iko sai Allah, ashe bayan lada ma azumi yana ƙara lafiya? To yau da gobe, ina nan da rediyo na, ina jiran jawabi daga likitoci. Yusuf Mega mai gombawa ya ce yau da gobe tabbas yin azumi yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mutum cikakken lafiya mai ingancin gaske kamar yadda annabi da sahabbansa ke cewa a saboda haka ya kamata musulmin duniya mu rike azumi da mahimmancin gaske domin samun lada daga ubangiji da kuma samun lafiya mai ingancin gaske daga ƙarshe nake fatan musulmin duniya baki ɗaya za mu gudanar da azumin watan ramadan mai falala sai sale shehu shahada ya ce salam yau da gobe sai allah Ai azumi wata waraka ce ga ɗan adam musamman ga mu al'ummar musulmai. Azumi yana ƙara kusantar da bawa zuwa ga mahalincinsa sannan zai sa maka tausayi da taimakon juna. Sako daga Sale Shehu Shahada. Khadija Abubakar ta ce tabbas azumi yana ƙara ma ɗan adam lafiya tare da natsuwa domin ni kaina na tabbatar da haka. A kowane lokaci ina fama da olsa amma da zarar watan azumi ya kama shi kenan mun yi ban kwana da ita. Assalamu alaikum yau da gobe. Tabbas azumi yana ƙara wa ɗan adam cikakken lafiya don ni ga naune ba jiyau ba. Don na shafa kusan shekara biyu ina yin azumin ranar Litinin da Alhamis kuma ba wani matsalar rashin lafiya wanda ya addabe ni illa koyaushe ina cikin ƙoshin lafiya kuma alhali mutum yana samun lada. Sako daga Shehu Bashir Fulani. Makinta Elhaji Goni Difa ya ce yau da gobe tabɗi jam. ai yau kun shiga filin malamai amma duk da haka zan dan taba iya sani na ai Allah ba azzalumin bawa ba ne dukkan abin da Allah ya umarci bayansa da su yi to tabbas ba cutarwa a cikin sa Allah ya ganar da mu amin yau da gobe ai alfanun azumi ga rayuwar dan adam suna da dimbin yawa kaɗan daga cikin su yana ƙara wa dan adam ingantacciyar lafiya juriya daga yunwa haƙuri da ƙishi sadaukarwa da kuma komawa ga Allah wajen ibadu Allah ya sa mu dace da fara azumin nan lafiya. Sako daga Abdullahi Sha'aibu mai gado. Ado Alhassan ya ce a nemo masana ba kowa ya shaci faɗi ba tabbas azumi na da amfani ga ɗan adam. Yau da gobe shi dai azumi wani nau'in bauta ne ko kuma ibada da Allah maɗaukin sarki ya wajibta shi akan kowane musulmi da musulma baligai sannan kuma yana ƙara lafiya ga ɗan adam. Sako daga Muhammad Dangame. Sai sako na ƙarshe Khadija Ibrahim ta ce to yau da gobe shi dai azumi umarnin Allah ne kuma yana daga cikin amfaninsa samun tsoron tsoron Allah samun lafiya da kuma uwa uba kankarar zunubai daga Ramadan zuwa wani Ramadan kaga kuwa yana da garaɓasa. To a gaida Usman Ahmad Kabara da Jamila Kabiru Fagi. Yawwa, to ma saurare kamar da muka ce muku muna tare da Profesa Muhammad Kabir, ƙwararren likita na ɓangaren kula da lahiyar jama'a za mu tattauna da shi kai tsaye ta wayar yanzu haka. Salamu alaikum Profesa. Yawwa, kana jin mu da kyau ko? Ina ji. Ai, har cikin mu ya ɗori ruwa duka duka lambobinka da muka sani kaka 25 ɗin nan duk sai da muka buga. <laughs> Allah sarki, Allah sarki. Yawa, to Profesa tambayar tamu dai ta farin harko, me alfanun azumi ga lahiyar bil'adama? To, azumi da kun banni ma na faɗa amfanin ta ɗaya, domin amfanin sa ya wuce ga lafiya kawai. To, mu je zuwa Profesa, mun yi shiru muna eh, jinka. Akwai abu hudu. To. Na ɗaya akwai amfaninsa wajen imani na biyu akwai amfaninsa wajen tunanin ɗan adam akwai amfaninsa na uku wajen ah, kare lafiyar ji akwai amfaninsa na wajen zamantakewar yan adam sannan kuma wato zamantakewa da juna sannan kuma da hana kamuwa da cuce-cuce. To hmm. bari mu yi waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya. Mu ɗauki imani. Imani dai azumi Ubangiji ne ya ba mu umarni. Hmm. A inda a cikin suratul bakara aya ta 183 ubangiji ya ce an wajabta mana azumi domin mu ƙara kakawa ga hmm. ubangiji hmm. da larabci ubangiji ya ce bismillah rahman rahim kutuba alaikum siyam kama kutuba alalladina min qablikum la'allakum ko to ubangiji dama shi ya halicce mu kuma ubangiji da ya halicce mu ya ce na halicce ku da ku da aljanu ba don wani abu don ku bauta mu mm. abin kawai da yake so ne mahimmin kuma mu bauta masa mu ƙara sakankan cewa da cewa komai a hannun ubangiji yake kuma duk abin da muke nema wajen ubangiji ne za mu nema mu samu ya zama tabbatacce ingantacce tabbas saboda haka za a yi azumi domin a cika wannan sharaɗi a ƙara imani tunda ya ce mu yi mm-hmm. kuma mu ya ba mu yadda za mu yi namu ya ce ya ba wa 'yansu al'ummai da suka zo daga eh, gabaninmu to shi suna su ba lalle ne ya zama irin yadda ya zamu ba hmm. domin annabinmu shi ne a nabiyina shi ne na ƙarshe kuma abubuwan da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da su su ne za a yi ba wani zai je ɗauko ya ce a ga wayansu mutane suna ba domin annabi shi ne ya zo da sako na ƙarshe mm. sako na ƙarshe kuma ya komai ba kuma ya faɗi yadda za a yi komai mm. to na biyu shi ne azumi yana ƙara lafiyar jikin mutum wato muhimmin abu da nake so faɗa ana shi ne azumi shi ne wasu lokatai kamar awa goma sha biyu wanda za ka hana cikin abinci ya shiga ko abin sha to a gaskiya cuce-cuce da yawa daga ciki suke somawa ta wajen cin abinci ko shan wani abu a kwayoyin cuta suna shiga cikin ciki kwayoyin cutar nan kuma a koyaushe tunda lokacin da ba azumi ba koyaushe suna shiga saboda haka a eh, hikimar ubangiji da ya halice mu ya ɗauki wani lokaci domin kamar ya tsarkake cikin namu daga irin kwayoyin cuta wanda suna da yawa amma dai kaɗan daga cikin su kore ki ba su suna su da hausa amma akwai wanda ake cewa viruses hmm. wanda ake cewa rickettsia akwai wanda ake cewa fungus wanda ake cewa bacteria akwai wanda ake cewa chlamydia akwai wanda ake cewa helminth da sauransu to idan aka zo mutum ya bi umarnin azumi to wani awoyi ne a lokacin da cikinsa zai huta daga shiga waɗannan kwayoyin cutuka a ciki za ga lafiya za ta kare kenan mm. idan aka samu wani lokaci wannan irin kwayoyin nan da na ambata suka ragu wajen shiga ciki za a samu lafiya mm. domin ba da za ka ci abincin da za ka ci ko ruwan da za ka sha babu ɗan burbushin wayannan kwayoyin nan hmm. amma kin ga wannan hikimarsa shine za a samu wani hutu amma a da kafin azumin ba hutu a kullum ake da waɗannan ƙwayoyin sannan kuma akwai wasu guba wasu ƙwayoyin suna fito da guba wanda da ake cewa toxins to su ma kuma a wannan awa goma sha biyun da ake azumi da ke cikin hukuncin Allah ana ɗeba toxins ah, nan kuma gaskiya da yawa ayyukan jiki kamar mm. na hanta da na koda da na zuciya suna cuta ayyukan jiki to amma sai ubangiji cikin hikimarsa sai wannan awa goma sha biyu ta azumi wanda sai a dinga wanke wa'annan toxins mm. a kuma a cikin yadda ubangiji ya shirya a cikin shekara guda an wanke na wata ɗaya ɗin nan babban karuwa mutum ya yi da lafiyarsa sai na gaba wato tunanin ɗan adam amfanin azumi ga tunanin ɗan adam hmm. azumi yana sa abu biyu haƙuri da dauriya domin kana ganin abu kana so kana ganin abinci kana so kana ganin abin sha lemo ne wane ne kana so ka sha amma dole ka koyi hakurin cewa ga abu kana so amma ba za ka sha ba ba kuma za ka ci ba sannan kuma ko matarka ta suna ba za ka iya saduwa da ita ba lokacin awoyin wannan wanda ake azumi sannan kuma yana koya dagewa ka dage akan abu na son tunawa musulmi a cikin yaƙoƙin da aka yi musulmi suka samu daraja suka sami galaba mai yawa wanda kowa yana faɗa da yaki a yakin badar ne amma kada a manta yakin badar musulmi suna azumi suka yi hmm. a azumi aka yi yakin badar saboda haka azumi zai gyatta ma zuciya tunaninka na zuciya domin shi kansa azumi kamar kowa kanka kake yi da juriya da haƙuri kuma kamar shi ma jihadi ne mm. kamar jihadi kake yi to na hudu mm. shi ne azumi yana kyautata zamantakewa wannan ko shakka babu domin in kana azumi ne za ka dinga tuna yadda waɗansu bayan Allah wanda ba su da shi domin yanzu kamar zamanin nan da muka shiga wallahi ana ce min akwai mutumin da ba zai iya dafa abinci sau uku a gidansa wani ma ba zai yi sau biyu ba wani ma haka zai kwana da yunwa to yanzu in kana azumi za ka ji yadda wannan yunwa take kuma wannan da fatan zai sama ka dinga kula kana jin tausayin sauran yan uwanka mm. waɗanda Allah bai ba su ba kuma daga yan uwan na kama na kusa haka dinga jin tausayin al'umma gaba ɗaya wato na society ɗin da kenan mm. to kuma azumi in kin lura musulmi da yawa sai ki gaba a ganawa ce wallahi harkoki ne harkoki ne amma da azumi an fi saduwa a sada zumunci saboda an fi zuwa masallaci ita kuma duk inda sallah take ga wanda za ka yi kai kaɗai a gida ba ta kai ladan wanda za ka je masallaci kai ba kin ga wannan shi ma wani abu ne da zamantakewa da zamantakewa saboda da hulɗa da yan uwa mm. da kuma daɗa samun lada wajen ubangiji hmm. to sai na biyar azumi yana hana cuce-cuce da yawa hmm. wannan ba wai bane ba in ba bane malama hmm. domin an yi bincike masu ilimin sun yi bincike turawan sun yi wanda ba turawan ba mutanen china mutanen wanda dai suke wasu ma ba musulmin ba ne amma za su yi bincike wanda ake ce a research mm. to kamar ɗaya kaɗan daga cikin amfanin da suka samu na azumi mm. shine yana rage wato rasha yana rage nauyin aikin zuciya da hanyoyin jini mm. yawanci in aikin in suka yawaita aikin su shine yake jawo sa hawa jini zuciya ta kasa aiki da sauransu amma mm. in kana azumi a lokacin yana rage nauyin aikin waɗannan da zuciya da hanyoyin jini mm. sannan bincike ya nuna azumi ba shakka tabbas ne yana rage kitse a jiki Mm. yanzu kuma kitse ba shi da amfani mm. ne ma yake jawo toshewar hanyoyin jini da wani irin kitse mai suna cholesterol wanda zai zai sa ka ga mutum ya kama ciwon zuciya wani ma sai ka ga kawai ba an kara ba a ce mutum ya kwanta ya tashi an tashi ba shi da rece da aka tsallako ko aka fito da shi. Mm. Sannan kuma bayan haka azumi yana gyarta lafiyar koda da hanta. Kin san koda duk wani abubuwa mafi yawa wanda jiki ke so ta koda yake fita. Mm. To yashe ku an azumi zai gyarta lafiya? aida da ubangiji ma ko ce a mai azumin a shekara sai ni to amma dai ba a kaucewa umarnin ubangiji mm. domin ya ce a yi yamin wayan su kayyadaddun kwanaki mm. bayan koda eh, bayan koda sai kuma hanta ita kuma hanta duk wani abu da zai shiga jiki cutar ne ko kuma yaya suke amfani da shi ko da kamar wata ɗaki ne na bincike na yadda abubuwa suke da suka shiga jiki ita take sarrafa su to azumi ko da ko hanta profesa hanta ko hanta hanta yawa mhm. ita ce kamar da turanci akan ce ita the big laboratory hmm. wato wani ɗakin sarrafa abubuwa ne na sha'anin lafiyar jikin mutum. To hmm. ita ma wannan awoyin goma sha biyu da ba a cin abinci ba a sha yana ƙara wani masu bincike sun tabbatar duk kuma na karanta waɗannan yana ƙara lafiyar koda hanta da koda. Hmm, Yawa, Profesa. wata ta... Yawa, to, bari in barka, wani ne ya tambaya, bari in barka ka kammala. ciwon sukari iri-iri ne amma akwai irin wanda wanda ya ce type 2 tabbas wa'anda suke yin azumi suna amfana da shi hmm. akwai masu wanda wanda ake cewa insulin dependent wannan da ke suke ya azumi amma dai type 2 wanda shi ya fi yawa in suna azumi suna ƙara yana ƙara amfanan masu irin wannan cutar hmm. sannan kuma azumi yana rage raɗaɗin yan ciwo kamar mutane masu ciwon gabai wanda ake cewa atherosclerosis da sauransu da ciwuka da yawa da cutuka da yawa hmm. azumi yana rage raɗaɗin ciwo. Eh, yawa. kuma kin san cewa azumi jama'a akwai wanda ba sa iya daina shan taba kuma kowa ya san shan taba sigari yana cutar lafiya sosai ma kuma masu shan barasa shi ma yana sa cutar lafiya amma an kana azumi kwana talatin ashirin da tara nan ko talatin ka ga dai akwai awoyi da ba yadda za ka yi a ce ka sha waɗannan abin da suke kuma daga nan in aka yi sa'a mutum sai ya bari ma daga nan sai ya bari da mm. daman shi azumi na ai daga tazo na ce kamar jihadi ne azumi mm. yana sa haƙuri yana sa dagewa mm. to in ka yi azumi kuma ka kaji cewa lallai ya ƙara ma lafiya Allah ya yi nufi ka ya baka tunani mai kyau sai ka daina wa'annan. Yawa Profesa lokaci ya fara daga mana hannu ga tambaya da Muhammad Haruna Malam Madori Jigawa ya ce yau da gobe don Allah ina da tambaya ga babban bakonmu wai me ke kawo kumburin ciki a azumin harko zuwa na uku. ai kumburin ciki ya danganta ga irin abincin da kake ci. ya zama za mu ci abinci ba za a ci shi muska da'a ba ko kuma a sha mai tsani ko a sha wani amma ni ne dai kan ban taɓa yin azumi na ji a wajen kwana ɗaya zuwa uku na samu wani kumburin ciki ba mm, a lura da abin da ake ci idan kuma akwai malaman asibiti a kusa a je a yi musu bayanin me ake ci to watakila za su ce to ka daina cin kaza mm. ka yi barci ka ci kaza ka ci kaza mm. yanzu akwai akwai akwai abin da ba shakka shi ma bincike ya nuna kamar dabino mm. dabino wato da suka yi tilla-tilla da abubuwan da suke cikin sa wallahi sai ka ga fike kenan ma bari ka dinga cin dabino da ruwa ya ishe ka kuma wallahi dabino kana ci ba wani kullewa ciki ba abin da za ka yi kuma mm. lafiyar ka zuwa ma za ta saboda shi yana da su fiber yana da carbohydrate ba shi da cholesterol ba shi da abin nan wato Allah ya yi hikima a cikin ka kwarai kuwa saboda haka wannan tambayar eh, wanda ya wannan tambayar ya danganta ga irin yadda yake cin abinci da kuma yadda yake cin abinci abinci ba sai ka ka shi kana gyara yawa dama tambayar da nake so in yi inci a akwai wasu ka ga an yi azumi yin wannan ta azumin an zo shan ruwa sai hayam hayam hayam hayam kuma daga baya ka ga mutum ya faɗi ba lahiya ai sosai ai ba a san wannan mm. ba a san wannan mutane ku ɗauka ubangiji ne ya ce mu yi kuma wallahi azumin jihadi ne ba sai ka ci ka ce bari ka abin da za a can baka ci ba Mm. Eh, Profesa yanzu in ce idan zaka ba masu sauraron mu shawara a wajen shan ruwa ya ya kamata a sha ruwa a likitance? Kada a sha a ce sai an ci. Kuma a dinga cin abubuwa waɗanda an fi so a ce su ba wanda suke suna da za su iya cutar jiki ba mm. wato shi sha'anin shi shi sha'anin cin abinci wayannan iri ya kamata a ci da waye shi ma wani kimiyya ne daban mm. kuma wallahi wayansu wahalan da suke sha saboda suna cin abinci ba irin wanda ya kamata a ci ba ko kuma suna cinsa ba yadda ya kamata su ci su ƙoshi su abin nan suke sai cika ciki hmm. ba haka ba ne yawa abin da za ci ɗan kaɗan eh, a Muna godiya sosai Profesa lokaci ya fara daga mana hannu mun gode a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Skip Halima Jimarau ke sallama da ku gobe da izinin Allah ku huta lahiya. 'Yan